muna idar da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan safiya na talata lafiya kamar yadda muka sani yau 20 daidai a watan muharram hijiran manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 442 wanda yake yana daidai ga takwas watan tara miladiya shekara 2020 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu a cikin wannan zama ya sa mu yi katari gaba ɗaya a wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katari a wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu guce ba har yau muna cikin karatu na alkur'ani mai girma a cikin sura na biyu a jerin alkur'ani mai girma an faro daga sama suratul bakara wanda karatunmu na wancan sati mun kwana kan aya na 197 inda allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alhajju أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يألمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يوزا za mu tashi akan aya na تقوس إن Allah ke cewa عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 فمن الناس farko muna neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga barin sharri na shaidani jififfe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ane shi ya kure shi daga barin rahamansa muna neman albarka na wannan karatu da za mu idan haka muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala a kawo ga aya na 198 ya fari zance zuwa gare mu gaba ɗaya yana cewa laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum Allah subhanahu ta'ala ya ce babu laifi a kanku idan kun nemi falala daga ubangijinku laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a kanku gaba ɗaya ko kaɗan idan za ku nemi wani abu daga cikin falala na ubangiji subhanahu wa ta'ala a wurin aikin haji kenan akwai zance da aka samu daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce kanat uqaz wa majanna wazulmajaz المجاز filjahiliya ya ce yace wa'annan kasuwanni guda uku da kasuwa mai suna ukaz da kasuwa mai suna majanna sa'annan da kasuwa da ake kira da zulmajaz sun kasance kasuwanni ne wanda larabawa na cin kasuwa a wa'annan wurare a jahiliya gabanin zuwan annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce fata athamu an yattajiru fil mausimi sai suka azawa kawunansu cewa idan ya kai lokacin haji mutum ya je ya ci kasuwa ya sabawa Allah su sa'o ne a wurin su cin kasuwa a wannan lokaci domin lokacin da ake aikin haji kenan kuma daga cikin karkaran yankin inda ake aikin haji ne wa'annan kasuwannin suke da ga fata athamu an yattajiru tajiru mawasim sai suka ce ko suka tsarawa kawunan su cewa in mutum ya je ci kasuwa a lokaci da yake mausimul hajj lokacin aikin haji ya saba Allah subhanahu wa ta'ala fa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waga aya yana cewa laisa alaikum junahun an tartagu fadlan min rabbikum babu wani abu na laifi a ku. idan kun nemi falala daga ubangijinku kinan kun nemi arziki a yayin da ake cikin aiki na haji kenan laisa alaikum junahun an tabtago fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj babu laifi akan ku idan kun nemi daga falalan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin haji wannan babu wani laifi akan kai zo an tada wannan abu da tsarawa kansu na doka domin ba doka ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma Allah bai haramta in ya kai lokacin haji mutum ya yi fatauci ko ya sai da sayarwa ko wani abu makamancin haka ba da haka ba mutum ne ke tsarawa kansa bauta da doka wanda za a je kuma a samu ladan shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba a'a wannan bai dace ba sai Allah ya kore wannan abin ya tabbatar da cewa wannan abu da suke a kai ba daidai ba ne laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi akan ku ko kaɗan idan kun fita nema daga cikin falala na ubangijinku sai Allah ce fa'iza afaktun min arafatin idan kuka malalu daga arafa fa'iza afaktun min arafatin idan kuka malalu daga arafa fadkurullaha inda al haram idan kun kai bugirin nan da ake kira da suna al haram ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato wanda yake mai yawan gaske Allah ce fa'iza a faktun min arafat idan kuka malalo daga arafa kenan kuka taso jama'a bayan jama'a kuna zuwa kuma da sauri daga arafa na ke cewa arafa Arafa wani bugiri ne da ke ana tsayuwa a wannan bugirin a lokacin aikin haji kuma arafan nan shine gimshiki mafi girma shine rukuni mafi girma min arkanil hajj kamar yadda zance ya tabbata a bakin manzon tsira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ainihin wannan zancen zance ne wanda yake ya inganta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa alhajju arafa yace hajji gaba daya arafa Uku alhajju arafat haji shine tsayuwan arfa ya faɗi haka su uku sai ce faman na adraka arafa duk wanda ya riski arafa kenan ya tsaya a farfajiyar nan na arafa a ranar arfa kabla an yatlu alfajira tun gabanin hudowa alfijiri fakad adraka ya samu tsayuwan arafa kenan duk wanda ya zo ranar arfa kafin ya kai filin arfa rana ya faɗi amma sai iya kaiwa a wannan wurin kafin hudowa alfijiri na ranar sallah fakad adraka <coughs> hakika wannan mutumin ya riski a arfa wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyamu minan thalatha yace kuma kwanaki. zama amina kwana uku ne faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma wanda ya gaggawa cikin kwana biyu kinin rana na cikin biyu sai ya bar mina ya koma makka babu laifi a kansa waman ta'akhkhara fala ithma wanda kuma ya jinkirta ko ya jinkiri shi kuma babu ainihin laifi a kansa wannan hadisi ingantacce ne wanda imam abu dawud ya roto da sauran malumma ashabu sunan sun roto wannan hadisi na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam game da abin da danganci lamari na arfa kuma lokacin da yake ana tsayuwa a arfa a shar'ance yana sumawa ne min zawali shams daga lokacin da rana ya karkata daga barin tsakiya kenan daga lokacin da aka shiga lokacin azafar yau ma arafa rana arfa ila tulu ilfajir sani min min nahar har zuwa ga hudowa alfijiri na biyu a ranan layya ranan babban sallah idan mutum ya haka ya samu arfa domin annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya tsaya a wannan wurin cikin hajjatul wada bayan ya yi sallan azafar har zuwa lokacin da rana ya faɗi da nan sallasa ya kai a wannan wuri ba kawai ya tashi ya fara tsayuwa na arfa ba shi da ya salla zafar sai ya yi jam'u takdim zafar da la'asar bayan wannan sai ya tsaya a wannan wurin bai bar wurin ba shi da rana ya faɗi kuma annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kan wannan yanayi daga arfa sai ya ce litahuzu anni manasikakum ya ce ku dubi ko ku kwaikwayi ayyukanku ko aikinku na haji daga wurina wannan hadisi ingantacce ne in an duba sahihu muslim hadisi na lamba bakwai za a samu wannan zance na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cikin wannan hadisin na ansa ce faman adraka arafata qabla an yatlu al-fajr faqad adraka duk wanda ya riski al-arafa wanda ya kawo abu girin nan da ake kira da suna arafa tun kafin wa alfijiri hakika wannan mutumin ya samu arfa kuma wannan shi ne mazhabi na imamu malik da imamu abu hanifa da imamu shafi'i allah ya musu rahama da jin kai kamar da imamu ibn kathir ya kawo a cikin tasirinsa amma imamu ahmad bin hanbal ya tafi a kan cewa tsayuwa ko lokacin tsayuwa a arfa yana sumawa ne daga farkon ranar arfa daga wannan lokacin nan lokacin sayuwa arfa yake ainihin sumawa shi zance na jumhurin nan shine ya fi dacewa da magana annabi sallallahu alaihi ta'ala a'lam imam albagawi a cikin tasirinsa kashiyan wannan yanki na waga aya fa'iza fa'ida fa'iza fattun min arafat idan kuka malalo daga arfa sai ya ce ma'anin afattum shine da fa'tum yayin da za kuke ainihin tafiya ainihin kuna ainihin tafiya jama'a jama'a kuna ainihin malalowa wannan shine ake nufi da afattum wanda kuna tafiya daf'un bi kasra ku jama'a ne masu yawa kuke wannan tafiyan sai a ce afattum abin ake nufi da wannan kenan yace asalin wannan kalma kuma daga cikin zancen larabawa ne suka cewa afadar rajulu ma'an ai sabbahu idan mutum ya malalar da ruwa ko ya kwararar da ruwa sai a ce afaba fa a fattun min arafat idan kuka malalo daga arafa kuma kalma arafat jam'u ne na arafa arafa sunan bugirin kenan amma gashi an kira shi da sunan jam'u arafat malum suka ce an faɗi haka ne domin an jamma a wannan bugirin da bugirin da ke kewaye da wannan wuri da ake ce ma arafa sai aka mai kira na jam'u da suna arafa duk da kasancewa bugiri ɗaya ne kawai ke da wannan suna arafa malumma sun yi saɓani kan dalili da ya sa aka yi wa wannan bugirin suna da arafa dalilin da yasa aka sama wannan bugire suna arafat sannan wannan rana ana kira ranar da suna yawmu arafa akwai zance da aka samu daga ata shine yace yace kana jibrilu alayhi salam yuri ibrahim alayhi salam almanasik ce malaika jibrilu alayhi salam ya kasance yana nuna wa annabi ibrahim alayhi salam wurare da yake ana gudanar da ko ana gabatar da ayyuka na haji yana gwada mai aiki kaza wuri kaza aka kai ake yi abu kaza wuri kaza ake yi sai jibrilu alaihi salam yana nuna wa annabi ibrahim alaihi salam wa'annan ainihin wa yaqulu arafta in ya nuna mai sai ce mai arafta ka gane in ya kai wuri kaza nuna mai sai ce mai arafta ka gane fayakulu ya araftu sannan ibrahim alayhi salam ya ce kwarai kuwa na gane ce fasun miya bi zalika limakana arafat sai aka sanya wa wannan bugirin da suna arafat kinan wurare na ganewa ko wuraren da aka gane wal yawmu arafa shi aka sa ranar da ake tsayuwa a wannan wurin da suna arafa akwai zance da aka samu kuma daga dhahak kamar yadda imamul bagawi ya kawo a cikin tafsirinsa ya ce inna adama alaihi salam ke lalle ne kakanmu annabi adamu alaihi salam lamma uhubita ilal ard yayin da aka sauko da shi akan ƙasa mun san kakanmu annabi adam farkon halitta da aka mai aljanna aka aje shi da matarsa hawa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kula minha ragadan haisu shi. Ituma wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin ce ku ci ku sha ku more ku ji daɗi a cikin aljanna duk inda kuka so duk abin da kuke so amma wagga itaciyan kada ku san ya ruɗe su har suka ci wannan itaciyan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ihbita minha jami'an gaba ɗaya ku bar aljanna ku komo akan ƙasa to wannan lokaci da aka saukar da kakanmu adam da hawa ko kakanninmu kenan su biyu adamu da hawa akan wannan doron ƙasa halin saukowansu da yake ba matattakala ne aka sa musu suka tattaka suka sauko ba an sako su ne daga sama suka ainihin faɗo kan wannan ƙasa wurin saukowansu waka'a bilhindi sai annabi adam alayhi salam sai ya sauka ƙasan indiya indiya inda annabi adam alayhi salam ya sauka kenan wa hawa bi jidda sai hawa ta sauka jidda a cikin ƙasan saudiya faja'ala kullu wahidin minhuma yatlubu sahiba she kowane ɗaya daga cikinsu ya fara yana neman inda zai ga abokin zamansa shi da take zama a cikin aljanna an sauko da su ƙasa kowa kuma daga cikin suna labarin su duka sun sauko inda ba su san wurin ba ko ba wuri ɗaya ka sauke su ba annabi adam yana yawon neman hawa hawa tana yawon neman annabi adam alaihi salam fajitama bi arafat imamu dahak ya ce wasu suka suka haɗu daga bugiren nan da ake kira da suna arafat kuma yau arafa ranar arfa wannan ranar suka haɗu a wannan bugire wata arafa she suka ainihin san juna suka gano junansu yayin da aka yi haka fasun miyar yau yawma arfa shi aka sawa wannan ranar suna cewa ranar arfa wal wa arafat wannan bugirin sai ana kiran wurin da suna arafat wannan shi ma kauli ne daga cikin akwal al'ulama akwai zance da aka samu daga imam asuddi shi ma ya ce lamma azana ibrahim ko uzina lamma azana ibrahim a bil hajj yayin da annabi ibrahim ya yi shela ya kuwa a cikin mutane cewa a fito a yi hajji bisa ga umarni daga allah subhanahu wa ta'ala mai cewa wa azin fin nasi bil hajji a tuka rijala wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amiqa annabi ibrahim alaihi salam sai tashi ya yi shela ya tada murya ya kira mutane kan su zo su yi aikin haji wa ajabuhu bi talbiya sai mutane suka karɓa mai da talbiya yana kira kuma ku yi haji sai aka karba ana zuwa ana labbaik Allahumma Labbai labbaik la sharika kala labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika an karɓa mai kira da wannan talbiya wa atahu man atahu wanda zai zo aikin haji sai ya tattaka har ya kai a wurin annabi ibrahim alaihi salam yayin da aka tattara a wurinsa amarahu allah an yakhruja ila arafat sai allah ya hori annabi ibrahim alaihi salam cewa ya fita daga garin makka ya tafi farfajiyan nan na arafat wa na'ataha lahu sai Allah ya sa wa wannan wurin alama ya sa alama da ya nuna wa annabi Ibrahim cewa ga alama yanda wurin yake in ya kai da wannan alaman zai gano cewa nan ake ce ma Arafat fa kharaja shikenan sai annabi Ibrahim alaihi salam sai ya fita falamma balagal jamra inda al yayin da ya kai wurin al-jamratul aqaba ko kuwa jamra wanda ake ce ma alkubura wurin jifa na farko kenan inda ake jifa jifa ɗaya kawai ranar sallah wannan jifa na farko ya ce ma aljamaratul ba yayin da ya kai wannan wurin istakbalahu shaitan liyaruddahu shi shaidani ya ainihin haɗu da annabi ibrahim alaihi a hanya menene manufan shaidan yana son annabi ibrahim ya koma kai ya tafi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore shi da zuwa yayin da ce dan ya hada na Ibrahim faramahu bi sab'i hasayat sai ɗauki ƙananan duwatsu guda bakwai sai jefi shedan a wannan wurin in zai jefa kowane ɗaya ciki shi ce Allahu akbar kowane zai jefa sai ya ce Allahu akbar sai ya jefa yana jifa yana kaiwa na bakwai sai ya yayi fira sai ya tashi sai je sauka a wurin aljamratu thaniya wurin jifa na biyu wanda ake ce ma aljamratu wusta wurin jifa na ainihin tsakiya yayin da ya kai wannan wurin she sauka annabi ibrahim kuma ya ƙara satar da shi wurin sai kuma jefe shi da duwatsu guda bakwai kowane dutse zai jefa shi ce Allahu akbar sai ya jefa shi ɗan ya sake fira sai ya je kuma ya sauka wurin aljamratu thalisa wurin jifa na uku inda ake ce ma aljamratu sugura da ya kai wannan wurin kuma sai annabi Ibrahim alaihi sai ya jefe shi da duwatsu ƙanana guda bakwai yana jifa yana kabbara yana jifa yana kabbara yayin da ya na bakwai shi shaɗan ya tashi a nan shaɗan ya gano cewa ko yayayi ba zai iya ainihin gamawa da annabi ibrahim ba shi kenan na ibrahim ya wuce har ya kai wuri da ake kira da suna almajas yau yayin da ya kai wurin sai ya dubi wurin da ya duba lam ya arifuhu she bai gane wurin ba kina alaman da aka nuna mai ba wannan alaman wannan wurin fajaza sai ya wuce fasummiya zalmajaz sai kira wannan wurin da suna zulmajaz sa'annan ya wuce har ya je ya kai arafat da ya kai arafa fa Arafaha sai gano da alaman cewa nan ne bugire wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mini bin na'ati da alaman fasummiya arafa shi aka saba wannan wurin suna arafa kenan ya gane wal o arafat sai wannan bugirin gaba ɗaya ana ainihin kira da suna arafat wannan shine zance da aka samu wanda maluma suka faɗa haka ne akwai zance da aka ruwaito daga abi salih wanda shi ma daga abdullahi dan abbas cewa annabi ibrahim alaihi salam ya ga yayi mafalki a dare na ranar tarwiya an ce yau tarwiya rana na takwas kenan a cikin watan zulhijja ranar da alhazai gaba daya suke ainihin sa ihramin su musamman masu tamattu'i sannan waɗanda ke kira gaba daya ake cirawa daga garin makka a nufi mina yau tarwiya kenan aje a kwana mina in aka wayi gari a bar mina a tafi arfa in rana ya faɗi a bar arfa a koma muzalifa a kwana aka wayi gari sannan a komo mina a zo a yi jifa jamaratul akaba a je a yi yanka a yi aski sai a fidda ihrami a wannan lokacin to rana na takwas wanda a wannan rana ake soma aikin haji dare washe gari ranar takwas sai annabi ibrahim alayhi salam sai ya kwana sai ya yi mafalki da ya mafalki ya yi mafarki ne annahu yu'maru bi zabihi ne cewa an hore shi ya yanka ɗansa annabi isma'il alayhi salam falamma asbaha yayin da gari ya waye rawwa yaumahu ajma sai rinka tunani tun daga safe har tunanin ne annabi ibrahim yake yi amin allah ta'ala hadhihi ru'ya am min ash wannan mafarki ne ya yanka ɗansa shin daga allah ne ko kuwa daga shaidani ne fasun miyar yau tarwiya shi aka sawa wannan ranar suna yau tarwiya kenan ranar tunani sun mara a zalika lailata arfa sa'anin daren arfa washe gari a hau arfa kuma kenan da ya mafalki sai ya sake gani a cikin mafalkinsa cewa an hore shi ya yanka ɗansa isma'il falamma asbaha yayin da annabi ibrahim ya wayi gari arafa anna zalika min allah ta'ala sai ya gane cewa wannan mafarkin yanda ya yi shi jiya ya kuma yi shi yau tabbas daga allah maɗaukaki ne yayin da ya gano haka fa sumiya yau mu arfa shi aka sawa ranar suna yau mu arfa ranar da annabi ibrahim ya gano cewa hakikanin mafarki da ya yi kan yayanka ɗansa daga Allah ne kamar da Allah ya ba mu labarinsa a cikin alkur'ani a bayan na cewa ɗansa ya bunayya inni ara fil manami anni ka fanzur ma za ra qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin to wannan zance shi na ka samu daga Allah dan Abbas kan dalilin wannan lamari ko sama wannan bugirin suna arafa kenan akwai zance har da aka ce an sa maranin suna al'arafa daga cikin kalma al'arfu al'arfu a atibu tulare da ake tularawa a jiki ya kamshi sa na aka sama mina suna mina li'annahu yumna fi dam domin a wurin ne ake yanka ana kwararar da jini sai aka sa wa mina kuma wannan suna mina wallahu ta'ala alamu wannan lamari da muka ji wannan gaba ɗaya zantuka na maluma imamul bagawi ya kawo su a cikin tafsirinsa na haka Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'iza a fattun min arafatin idan kuka malalo daga arafa yayin da kuke saukowa kenan daga arafa, kuma yi magana kan lamari na arafa. ana tsayawa arfa tun daga ba'da zawal bayan rana ya karkata daga sakiya ana addu'a ne ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alkhairai na duniya da lahira kuma annabi sallallahu alaihi ya ce fiyayyen addu'a shine du'a yawm arfa addu'a da ake yi a ranan arfa addu'a da ake yi a ranan arfa kuma ana yin wannan tsayuwan daga zawal har zuwa gurubu shams idan rana ya faɗi daga wurin ne ake malalowa sai a fita jama'a ana tafiya daga mina gaba ɗaya ana nufan ainihin bugirin nan da ake kira da suna muzdalifa fa idza fattum min arafat idan kuka malalo daga arafa kinan ku nufi muzdalifa wanda a wannan wurin aka shar'anta muna in ka aikin haji ba ka sallan maghrib da lisha daga arafa ba ka sallan maghrib da lisha ma a hanya sai ka kai muzdalifa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar da tabbata a sunna cikin tafiya ya sauka a hanya yayi fitsari ya komo kuma ya hau abin hawansa shi da ya zo har ya kai muzdalifa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sauka a wannan wurin ya yi sallah jam'ut ta'khir maghrib da lisha sa'annan ya kwanta tare da sahabbansa kamar da ya tabbata a hajjatul wada su ba su ruwaito mana domin tun farkon lamari kada mu manta shi da ce musu li ta'khudhu anni manasikakum ku dubi yadda zan yi aiki na ku kwaikwaye ni annabi sallallahu ya kwana a wurin har gari ya waye aka yi sallah bayan an yi sallah annabi sallallahu alaihi ya tashi ya tsaya ya rinka addu'a har tasfarra jiddan shi da gari ya waye sosai amma rana bai hudu ba gari na wayewa sosai dab da huduwar rana annabi sallallahu alaihi sai bar wannan wurin kuma sai mina to wannan tafiya da ake yi Allah ke gaya mana anan cewa fa idza afattum min arfat idan kuka mala malalo daga wannan bugire mai suna arfa fadkurullaha indal mash'aril haram kurinka ambaton Allah a wurin nan da ake kira da suna mash'aril haram fadkurullaha inda masharil haram sai kurinka ambaton Allah subhanahu wata'ala ta'ala daidai a wannan bugire kuma wannan zance fadhkurullaha imamu al-bagawi yace ai abin da ke nufi ne biddu'a talbiya ku rinka yin addu'a kuna talbiya kuna rukan Allah subhanahu wa ta'ala sa'an kuna talbiya kuna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka kuna tabbatarwa cewa mun karba kiranka ya Allah mun karba kiranka mun karba kiranka babu abin tarayya da kai mun karba kiranka lalle ne da godiya innal hamda wan ni'mata lalle ne da godiya da ni'ima laka wal mulku da sarauta duka naka ne la sharika lak baka da abokin tarayya fadhkurullaha ku ambaci Allah tana za ku rinka addu'a nau'i na addu'a guda biyu da du'a'u matsala da du'a'u ibada kuna addu'a na rukan alkhairai a cikin tafiyanku sa'an nan kuma kuna zikiri kuna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuna kuma yin wannan talbiya inda mash'ar inda al-mash'ar al-haram a wannan bugire da ake kira da suna al-mash'ar al-haram wanda wuri da yake yana sakiyan tuddai guda biyu da ainihin tudu na ainihin muzdalifa sa'annan da tudu na ainihin arafa kenan tsakanin muzdalifa da arafa wannan wuri ne akwai wani bugire da ake kira da suna mash'aril haram kuma ana kiran wannan suna da suna mash'aril haram mash'aran nan daga cikin kalma ash-shi'ar wanda shine al'alama domin wannan wurin na daga cikin ma'alimul hajji wurare da yake an nuna a yi abu na ibada daga cikin aikin haji sana alharamun nan asalin kalma alharam daga cikin ma'anansa ne almanu hana yin abu to an sama wannan wurin da suna mashar haramu ne saboda an hana a aikata wasu ababa wanda Allah bai ba da dama a yi ba a wannan wurin sai kira wannan wurin da suna مشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام كورينكا أنبتون الله أو النمبجيري دعكي كرا رسولنا مشعر الحرام umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fazkurullaha indal mash'aril haram shi ce wazkuruhu kama hadakum kuma ku rinka ambaton Allah kamar yanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ku imam kathir ya ce wannan fadakarwa ne ga al'umma tambihun lahum ala ma na'amallahu bihi alaihim ko wannan fadakarwa ne bisa ga abinda Allah yi wa al'umman nan na ni'ima minal hidayati na shiryarwa wal bayani da bayyana musu gaskiya wal irshadi ila mashair al hajj sanan da nuna wa mutane yanda aikin haji gaba ɗaya yake alama kana alayhi min hidayati li ibrahim al alayhi assalam kamar da lamarin ya kasance tun zamanin kakanmu annabi ibrahim al alayhi salam Allah ya ce to wazkuruhu kama hadakum ku rinka tunawa da Allah kuna ambaton Allah kamar yanda shi Allah ya shirye ku wa in kuntum min qablihi lamina dallin ko da kun kasance gabanin wannan shiryan haka wasu daga cikin malumma suka fassara wa in kuntum min qablihi ay min qabli hadha al-hadi tun gabanin zuwan wannan shirya kuma an ce wa in kuntum min qablihi da ma'anan cewa ai alqur'anu kina min qabli nuzuli hadha alqur'an tun kafin saukowan wannan alqur'ani sai kun kasance lamina balin kuna cikin batattu sai ga qur'ani ya zo muku da shirya haka ne daga cikin malumma abin da suka fassara wa in kuntum min qablihi da cewa ai min qablir rasul kina min qabli irsalir rasul ilaikum tun gabanin aiko wannan manzo annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ku kun kasance lamina ƙwallina kuna daga cikin batattu sai ga shi annabi muhammad sallasan ya zo muku da wannan alkhairi da wannan shirya da wannan alkur'ani na ka imam ibn kasir ya ce wal kullu mutaqaribun wa lazimun wa sahihun yace wayannan duka suna kusa kuma tare suke kuma duka ingantattu ne domin shiryan ba a ka samo shi ba she da saukan alkur'ani kur'anin kuma ba a samu ba she da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa da haka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam she ga qur'ani ya sauko qur'anin kuma na kunshe da shiriyan wa in kuntum min qablihi lam yatalin kun kasance gabanin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sauka mai alqur'ani da ya kunshi shiriyan nan sai kuna cikin batattu in Allah ya muku katari yau kun shiryu ku ambaci Allah ku tuna da Allah ku wa Allah subhanahu wataala wadhkuruhu kama hadakum ku rinka tunawa da shi kuna ambatunsa kamar yanda Allah ya shirye ku wa in kuntum min qablihi kore kun kasance gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamina dhalin kuna daga cikin batattu sai Allah subhanahu ta'ala ya ce me Allah subhanahu wataala ce summa afidu min haisu afadan nas sa'annan ku rinka malalowa min haisu afadan nas daga inda mutane duka suke malalowa ku rinka malala min haisu afadan nas daga inda mutane ke malalowa kenan inda mutane suka tattara suke ainihin malala a wurin aikin haji kuma ku yi haka sun ma'afidu min haisu a fadon nas sa'annan ku rinka malala daga inda mutane ke malalowa kenan an tashi aikin haji kada ku ku ce za ku tsaya wani wuri ba ku bi inda mutane gaba daya suke bi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta imam ibn kathir ya kawo wani zance a cikin tafsirinsa daidai akan wannan gaba Ya yace abinda ake nufi da summa fidu min haisu a fadon nas Ya ce wani abu ya kasance ne a zamanin kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga ainihin mushirkai mutan garin Makka wanda idan ya kai ranar an fara aikin haji gabaɗin alhazar da ke ainihin zuwa garin makka a zo a yi aikin haji su duka kowa na zuwa ya tsaya a arfa su duka kowa na zuwa ya tsaya a arfa amma su 'yan makka da waɗanda ke kusa da su su ba su yin haka idan an ce ana tsaye daga ainihin arfa an bar harami na makka gaba ɗaya su ba su zuwa a wannan wurin shi saura tsaye daga ainihin muzdalifa ta yanki wanda wannan wurin na cikin ainihin harami na makka kuma suna cewa nanu ahalullahi mu ne mutanen allah nanu ahalullahi mu ne mutanen allah fi baldatihi wanda muke rayuwa a ƙasansa wa kuttalu baitihi ko mune wanda ke mazauna kuttalu mana sukkani baitihi mu mazauna a garin makka don haka ba babu fita cikin harami mu je mu tsaya wani wuri kamar yadda kowa yake yi akwai zance da aka samu daga uwar mu'minai Aisha Allah ya ƙara yadda a gari ta wanda Imamul Bukhari ya ainihin fidda shi a cikin sahihinsa ta ce, Kanat Quraishu ta ce, Quraishawa sun kasance wa man dana dinaha da masu irin addini na kuraishawa ya kifuna bil muzdalifa in an kai lokacin haji su a muzdalifa suke tsayuwa wa kanu yusammuna alhumsu. ana kiran kuraishawa da jama'a da ke tare da su da cewa alhums Wasa'iru la'arabi yakifuna bi arafat sauran larabawa duk gaba daya suna zuwa su tsaya arafa amma sha'awa da waɗanda ke addini irin nasu waɗanda ke kusa da garin Makka su ba su zuwa Arafa sai su saura tsaye daga muzalifa. falin ma al-islam yayin da addinin musulunci yazo zo Amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam an a Arafat sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hori annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya rinka zuwa a arfa ya je tsaya wuri wurin ya kifu biha ya tafi kuma ya tsaya daga arfan fi yufidu minha daga wurin zai malala cikin jama'a ka kaulihi kamar fadhalika ta ce wannan shine faɗin Allah mulkin sarki min haisu a fadin nas kenan ku malala ta inda mutane ke malalowa kada ku ce mu ne yan makka da aka mu ba za mu tafi arfa ba ku duka kun tafi arfan ba ku saura a muzalifa kamar yadda mushrikai suke yi a jahiliya su muzalifan za su tsaya sauran jama'a saura daga arfa in rana ya faɗi shi jama'a arfan su taso su zo da su daga muzalifa domin su ne ɗan haram su ne mutan makka su ne mazowa Allah subhanahu wa ta'ala Su ke zama a jikin harami na Allah da aka su ba su zuwa arafa shi Allah ce a'a lamarin ba haka Allah ya horo da ayi ba na afidu min haisu a fadar nasu? ku tafi ku tsaya a arafa in za a malalo da ku za a rinka malalowa sanan ku malalo daga inda mutane suke ainihin malalowa Kinan ku shiga cikin jama'a ne so ku taso jama'a haka ku taso daga arfa ku zo muzdalifa wannan shine umurni na Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan zance shine abinda imam ibn jarir at-tabari ya faɗa kuma ya ce wannan zance akwai ijima na magabata a kai kan shine na ainihin zance wanda yake magabatanmu gaba ɗaya sun tafi a kai kan abin da ya kawo ko dalili na wannan tasiri kenan Allah ce wastagfirullah kuma kurinka ambaton Allah kurinka istighfari wastagfirullah kurinka istighfari kuna cewa astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilayhi وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واستغفر الله كرنك أنبتهم الله إمام ابن كثير يتيم كثيرا ما يأمر الله كثيرا ما يأمر الله بذكره سو الله سبحانه وتعالى ينهر أرنك أنبتنسا بعد قضاء الإبادات بايا أنقم بوتا شيء أنكني بوتا كنكاري سيكوي استغفاري ce wali hada sabata fi sahihi muslim da haka ne zance tabbata a cikin sahihi muslim kan hadisi na lamba 591 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min as-salah ya kasance in yayi sallah ya gama yastaghfirullah thalathan yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astagfirullah su uku sannan ce Allahumma anta salam wa minka tabarakta ya zal jalali wal ikram farkon abin da nasarar ke faɗa kenan in yi sallama domin ya yi ibada na sallah ya ƙare farkon abin da ke biye da sallar shine ne istighfari wannan shine abin da yake Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa in an yi ibada an ƙare sa istighfari haka da zance ya tabbata a cikin sahihaini da sahihul bukhari da sahihu muslim annahu nadaba ila tasbihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yawan yin tasbihi annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nadaba ila tasbihi ya sunnanta a rinka yin tasbihi wat tahmidi sa'annan da tahmidi wa Allah wat takbiri sa'annan da kabbarawa kina ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar thalathan wa thalathina 33 وتذيك سبحان الله والحمد لله والله أكبر قيكينا سبحان الله والحمد لله والله أكبر بوهرة ثلاثين دعوكو وتذيك سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثين دعوكو الحمد لله الحمد لله ثلاثين دعوكو الله أكبر الله أكبر ثلاثين دعوكو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا سنة ونن لمري باين صلوا لنا فرلو akwai ce da aka samu daga shaddad dan aus shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce sayyidul istighfar shugaban istighfari gaba ɗaya duk wani lafazi da huruci wanda ake hurutawa na neman gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya suna da shugaba shi ake ce yi dole istighfar shugaban istighfari gaba ɗaya kana son ka nemi gafara na Allah subhanahu wa ta'ala to ga shugaban istighfari gaba ɗaya yace an kulan la'abdu abdu ne da bawa zai ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine shugaban istighfari mutum zai ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangijina la ilaha illa ant babu wani abin bauta bisa kan cancanta face kai halaktani kai yi halitta na wa ana abduka ni bawa nake a gare ka wa ana ala ahdika wa mastata'tu kuma ina tafe kan alkawarinka da ka kulla tsakaninka da bayinka gwargwadon iyawa na a'udhu duka min sharri ma sana'tu ya Allah ina neman tsari da kai ka kare ni daga barin sharri da nake aikatawa abu'u zan bi zambi A ka min sharri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya Allah ina itirafi na nuna sanin ni'ima da kamin Allah na sani ni ba butul bane ko ba zan butulce ma ba wa abu'u bi dhanbi kuma ina itirafi da zunubi da nake yi Allah na san na saba ma Ko bai kamata a ce na yi haka ba faghfirni dan haka ya Allah ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin babu wanda ke gafarta zunubi face kai Allah wannan shi ake ce masayyidul istighfar mu ji in ji annabi muhammad salatu wa man qalaha fi layla duk wanda ya karanci wannan a cikin dare famata fi lailatihi sai ya mutu cikin wannan daren gari bai waye ba dakhala aljanna ya shiga aljanna inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa man qalaha fi naumihi famata dakhala aljanna duk wanda ya karanci wannan a cikin baicinsa sai ya mutu ya shiga aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ake nufi da wannan kan wanda ya karanci wannan sai ya cikin dare sai ya mutu gari bai waya bai zai shiga aljanna a cikin wata ruwaya ya ce wanda ya karance shi kuma da safe sai ya mutu kafin faɗuwar rana dakalar aljanna ya shiga aljanna daga wannan abu da ke tare da irin wannan siffa bai kamata musulmi ya yi wasa da shi a cikin rayuwarsa ba ka karanta su ɗaya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in ka karanta bayan faɗuwar rana sai allah ya yi ajali a cikin dare gari bai waye ka ba in ka mutu kai ɗan aljanna ne kada ka karanta shi da safe sai rana bai faɗi ba kabar duniya kai ɗan aljanna ne da haka irin wannan ba a wasa da shi sai mutum ya maida shi kamar yadda ake karya kumallo an tashi kowane safiya haka ne yadda ake cin abinci kafin a kwanta mutum ya karanta domin kowa daga cikinmu yana neman shiga aljanna kowa daga cikin ya neman gafara na Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan gaba da mu sayyidul istighfar kenan kace Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ka karanta wannan da safi ka mutu rana bai fadi ba kai da aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanci wannan dare gari bai waya ba kabar duniya kai dan aljanna ne shi al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wayannan su ake rikewa da karfi domin ba wani ne ya ce mana kai dai i domin abin mujarrabun ne mun jarraba mun ga yana aiki ba daga bakin wanda Allah ya jinjina mai ya kore zancen su zuciya daga barinsa annabi muhammad sannan wanda allah ya ce wa ma tuku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ba ya huruci bisa ga son zuciya in ya faɗi wani abu wahayi ne aka mai daga allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce wanda ya karanta sayyidul istighfar dare gari bai waye bai bar duniya zai shiga aljanna in ya mutu wanda ya karanta da safe rana bai faɗi bai bar duniya zai shiga aljanna da haka sai a kula haka ne akwai zance da tabbata a cikin sahihain sahihul bukhari sa'annan da sahihu muslim daga abdullahi dan umar yana abdullahi bin umar bin al cewa abubakar siddiq allah ya ƙara yadda a gare shi ne ya ce ya rasulallah ya ce ya kai manzon allah sallallahu alaihi wasallam allimni du'a an ad'u bi fi salati so nake ka koyar da ni wani addu'a da zan rinka rukan Allah da wannan addu'a a cikin sallah a cikin sallah nan yana nufin bayan tayyan karshe kafin a yi sallama ka koyar da ni addu'a wanda zan rinka yi ina sallah ko kuwa a cikin sujada kamar yadda an nasarar bayanin wuraren da ake addu'a kenan a cikin sallah halin da mutum ke cikin sujada ya ce lokacin da bawa ya fi kusanci ga ubangiji kenan fiye ga kowane lokaci haka ne in kai tahiyya annabi ko ka kai sallama sai ka roki Allah alkhairan duniya da lahira sai ga sha Abubakar Siddiq Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koyar da ni addu'a wanda zan rinka roƙan Allah da shi في صلاتي أتكن صلى أنا فقال سأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كشي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كشي اللهم يا الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا للي نازل انتكي نازل انتكي wala yaghfiru dhunuba illa ant babu mai iya gafarta zunubi shi kai Allah faghfir li maghfiratan min indika so nake ka gafarta min wani irin gafara na musamman daga wurinka warhamni kuma kai jin kai a gare ni innaka antal ghafurur rahim domin kai ne mai yawan gafara mai jin kai hadisai da zo kan istighfari da neman gafara a wurin Allah subhanahu ta'ala suna da yawa amma wannan mun takaita kan wannan saboda mu fahimci akwai bukatar yin wannan kuma wanda muka karanta na farko sayyidul istighfar shine kan gaba akan kowane istighfari kai ka ce astaghfirullah astaghfirullah kai istighfari kai ka ce astaghfirullah wa tubu ilayhi kai istighfari kai ka ce astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi kai istighfari amma shi wannan sayyul istighfar kada a yi wasa da shi a kula safiya da marece a kiyaye zauna akan halshe a saba da shi domin mutuwa na zuwa wa kowane daga cikinmu ne faja'a yana zuwa mutum ne a ginshe kuma haka zai zo wa kowa daga cikinmu kafin mutuwan ya zo sai mutum na zaton kila washe gari ya yi wani abu sai mutuwan ya zo ya kada hanzarin wannan mutumin na haka mu kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi katari gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce wastaghfirullah kunin yin istighfari kuna neman gafara Allah inna Allah ghafurur rahim lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala sarki ne mai yawan gafara kuma mai jin kai ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ne فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول وكنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب نعم الله سبحانه وتعالى يتيب فإذا قضيتم مناسككم إذا كن جمع ayyukanku na haji fa'iza ƙadaitun manasikakum idan kun yi aiki na haji gaba ɗaya kun kawo ƙarshe kada ku ce shi kenan mun gama babu wani abu kuma bayan ma kun gama aikin gaba ɗaya fadkurullaha ku rinka ambaton Allah kuna tunawa da Allah ka zikirikum a ba'akum kamar yadda kuke tunawa da ubanninku fa'iza manasika kun idan kun gama aikinku na haji fadkurullaha ku rinka tunawa da Allah ka zikirikum a ba'akun kamar yadda kuke tunawa da ubanninku au a shadda zikira ko ku bar naku tunawa da Allah ma ya yi tsanani ya fi yadda kuke tunawa da ainihin babanninku imam ibn kasir ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya yi ambato ko ya yi umarni ana a rinka tunawa da shi ana da yawa bayan an gama aikin haji gaba daya kamar yadda ake tunawa da ubanni ya ce maluma sun yi saɓani a kan ma'anan wannan a kwatance da aka samu daga ata shi ya ce huwa ga kaulis sadi aba ko umma shine kamar yadda yaro karami kafin ya fara magana yana cewa baba ko umma ga wannan shi ake farawa da shi kuma ya zauna a kan harshe wannan mutum bai mantawa da wannan baba da umma yadda kuke ambaton uwayenku nan to ku bar ambaton Allah ya kai haka kamar da yara ƙanana da wannan suke somawa au ashadda zikira ko kuwa kuna ku ainihin ambaton ya fi tsanani da yanda ma yara ambaton Allah ke ne fi tsanani akan ma yanda yara ke tunawa da ubanninsu gaba daya maluma wace wannan aure zo nan ga ba wai aune na shakka ba shi dai abu ne yake na tamyiz yana karfafa maganan ne kenan ku ambaci Allah ka zikirikum aba'akum kamar yanda kuke ambaton ubanninku wannan ana bukatan wannan ku ambaci Allah subhanahu ta'ala ka zikirikum aba'akum kamar da kuke ambaton ubanninku wa ashaddu zikira ku bar naku ambato ma na Allah ya fi tsanani da yadda kuke tunawa da ubanninku A kwazance da Imam al-Bagawi ya kawo a kashin wannan yanki ka zikirikum aba'akum yace wani ne yazo sai yake cewa ya ci alal yawm wala yadhkuru fihi abahu yace wani na iya yazo yini gaba ɗaya tun safi har marace bai ma tuna da baban shi ba bai tuna ma kama akwai baban shi duniya ba ana samun wani wannan kai sati wannan kai wata bai tuna ma akwai baban shi ba bai tuna akwai umman shi ba gashi kuma Allah ya ce fazkullaha ka zikirkum aba'akum kenan in ka tuna da Allah irin haka nan yayi kenan domin Allah ya ce ka zikirkum aba'akum da aka wani bai tuna ma da baban shi to in haka ya faru yaya kenan sai abdullahi dan abbas ya ce laisa kadhalika yace ai ba abin nufi kenan kamar yadda kake tunanin ba walakin ko amma abin da ke nufi shine an taghdaba lillahi idha usiya shine za ka yi hushi dan Allah in an saba wa Allah ashaddu min ghadabika liwalidayka idha shutima mafi tsananin hushi da za ka yi idan an zagi babanninka in an saba wa Allah ka yi hushi wannan hushin ya fi tsanani fiye ga hushi da kake yi in wani zage babanka mu duka mun shaida yau mutum ya sauna ya ci zarafin addinin Allah ya ainihin sabawa Allah subhanahu wataala ya kira mutane zuwa kawurci sai dai mu dube kawai mu yi dariya amma da an taba babanninmu wallahi sai mun tube riga sai an yi kokuwa ni za ka zagi babana kinan wannan ya fi maka muhimmanci da addinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu babanninsu ba wasu malamansu kawai wa an taba wani malami shi shi ta hauka cikin gari daga an zagi Allah an zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi an zagi Abubakar an zagi Umar an zagi Usman an zagi Ali an zagi manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ba ruwa na tsakanin shi da Allah ne ba su ya zagi ba amma an taba ka kana hauka an taba malamin ka kana hauka da baban kan da malamin ka gaskiya tsakaninka da Allah wane ne cikin shi kai kama Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali shi akwai kuwa in kana da wannan tunanin ma yau wallahi karfi ba addinin musulunci kake yi ba domin ba mu da irin su a cikin addini da muke yin nan su ne kan gaba muna kwaikwayo ne muna kokan Allah subhanahu wataala ya hada mu da su ba dan darajar mu ya kai ba dan Allah na tausaya muna ko muna kwaikwayo da su Allah ya sa mu da su a cikin gida na aljanna to haka Abdullahi dan Abbas ya fassara cewa ba wai ka tuna da babanka bane ka nufi shi kenan ba an wa Allah ka yi hushi da zai fi tsanani fiye da hushinka in an zagi ummanka da babanka au ashadda zikira ko ko ka bar ma ainihin wannan ainihin tunawanka da Allah da ambaton Allah ya fi tsanani fiye da tunawanka da ubanninka imam albagawai ya ce ma'anan aunan shine wa wa ashaddu zikira ko kuwa bal ashaddu zikira a kabar naka ambaton Allah da tunawanka da Allah ya fi tunawanka da ubanninka haka ya ce wa aktharu zikira kai naka tunawanka da ubanninka na Allah ya fi yawa akan wannan fadhkuru Allah ka zikirkum aba'akum aw ashadda zikira sai ku rinka ambaton Allah kuna tunawa da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuke tunawa da ubanninku wannan irin wannan zance da ake yi a kawo au ba kuma ana nufin shakka ne ba ya zo a cikin alkur'ani wurare da dama akwai yadda Allah subhanahu wataala ke cewa fahiyar kyar hijarati au a shaddu kasuwa. da Allah ke siffanta zukata na yahudu summa kasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara ta suratul bakara yanzu ka tun rinka juye kaman duwatsu ko kaman dutse au ashaddu kaswa ko ko kuna ku zuciyar ma ya fi kekashewa ya fi bushewa ya fi dutse ma karfi haka wannan ba shakka bane kenan kar hijarati wa ashaddu kaswa kuna ku zukatan ya fi duwatsun ma ainihin ƙarfi haka ne Allah ya ce ya shaunan nasa ka hashiyatin lahi au a shadda hashiya suna tsoron mutane kamar yadda ake tsoron Allah bal a ashaddu hashiya sun fi tsoron mutane ma fiye ga tsoron Allah kaga wannan au Allah ya kawo haka jawa wa ila mi'ati alfin au yazidun Allah ya aike na annabi Yunus alayhi salam zuwa ga mutane dubu ɗari au yaziduna kenan kenan sun fi mutane ɗari ba wai shakka ne ake yi ba ire-iren wannan yana cikin alkur'ani da dama fadkurullaha ka zikirkum aba'akum sai ku rinka tunawa da Allah kuna ambatonsa kamar da kuke tunawa da babanninku aw ashadda zikira kuma ku bar ainihin ambaton Allah ya fi tsanani fiye ga yadda kuke tunawa da babanninku sai Allah ya ce faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana daga cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a kawai shi nashi ainihin gwargwado iyaka shine Allah ya bashi mai kyau a duniya rabbana atina fid dunya Hassana, Allah ka ba mu mai kyau a duniya wa ma lahu min akhirati min da wani kaso bai da wani rabo a lahira domin shi iyaka duniya sa gaba shi dai ya samu duniyan ko me zai faru lahiran har ma suna cewa wa ya tafi yaje ya gani ya zo ko ka yalla mai lahira dai ai wannan waye sani mu nan mu bar mu kama namu rabu a nan ko me zai faru can an kai can kuma an sani da za a huskanci abin da ke wurin daga cikin mutane akwai wanda ke da irin wayannan tunanin har da wasu masallata suna da irin wayannan tunani suna kai da ke bata lokacin ka wurin neman lahira kamar baka sa abin da kake ciki bane kawai ka nemi duniyan aminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya daga cikin mutane akwai wanda suke cewa ya Allah ka ba mu duniya a cikin wannan aya imamu al-bagawi ya ce ana nufin mushirkai kenan mushirkai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya su a cikin garin makka kanu la yasaluna Allah ta'ala fil hajji illa dunya sun zo aikin haji su ba su roƙon Allah subhanahu wa ta'ala komi shi duniya inda sun zo aikin hajji addu'ansu duka su dai Allah ya ba su duniya ya kulu na kasa suna cewa Allahumma ya Allah a atina ganaman ka ba mu tumaki da awaki wa iblen ka ba mu rakunma wa bakaran ka ba mu shanu wa abidan ka ba mu bayi su addu'an ke da ina son mota gidaje kudi, ina son kaza addu'ansu duka su dai a ba su kuɗi wa kanar rajulu ya kuma fayakul mutum daga cikin suna ya tashi ya tsaya kawai yana cewa ya rab ya kai ubangiji na inna abi kana azim alkubba ya ce lalle ne babana ya kasance gida babban gida gare shi babana tukunyen shi na da girma babana abu kaza yake da shi yana da rakunma yana da kaza yana da kaza fa'atini misla ataitahu ya Allah ka bani irin abin da ka ba babana addu'an su kenan ba su roƙon lahira su dai Allah ya ba su duniya Allah ya ba su duniya ba ruwansu da lamari na lahira ko kaɗan imamu katada ya ce haza abdun ne ya tuhu duniya laha anfaka wa laha a'mala wa nasaba yace mutumin da ke wannan addu'a shine wanda niyyansa duka duniya ne kaga ya bada sadaka wallahi bayanin da aka yi wurin a bada sadaka duka an yi bayani Allah ya ce akwai gida cikin aljanna ga yanda shiga wanda ya bayar akwai kaza duka ba ruwan shi shi ya ji an ce ka bada sadaka ana ƙara ma dukiya duniya shi wannan ne niyyansa kan wannan ya bada kuɗin da ya samu kuɗi duniya da kan ya bada kuɗi ma dan duniya ne in yayi wani aiki ma an ce in kai wannan aikin kana samun kuɗi ne wani na zuwa haji dan an ce mai in ka tafi haji kada talauci ya kare shi shikenan ya ji wannan shi she ya ce haji Dan bai son talauci ba dan Allah ba niyansa shine duniya wahalansa duniya to su ne ke cewa rabbana atina fi duniya hasana ya Allah ka ba mu mai kyau duniya shi kenan inda ya kare kenan wa ma lahu fil akhirati min qalaq bai da wani kaso bai da wani rabo a lahira daga cikin mutane akwai wanda suke haka suke inji Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin mutane akwai man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wanda ke cewa ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya wa malahu fil akhirati min qalaq wani rabo a lahira da haka bayan Allah ya kawo yanda yanayin wayannan suke sai ya ba wasu mutanen kuma da su halin su ba haka yake ba siffan su ya bambanta na wayannan sai Allah ya ba musu yace su suna addu'a suna roƙon duniya su kuma roki lahira shi Allah ce wa minhum kuma daga cikin mutane ana nufin mu'minai kenan man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana akwai wanda ke cewa ya Allah ya ubangijinmu ka bamu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana kuma ka bamu mai kyau a lahira wa kina azaban kuma ka kare mu daga barin azaba na wuta imam ibn kasir yace wannan addu'an fajama'at hadhihi da'wa kullu khairin fid dunya cewa ga addu'a ta tattara duk wani alkhairi da ke duniya mutum ya roƙa wa sarrafat kulla sharrin kuma addu'an na kauda duk wani sharri fa innal hasanata fid dunya to domin mai kyau a duniya tashmalu kulla matlubin dunyawi ya kunshi duk wani abin da mutum ke nema na duniya min afiya na farko lafiya ne wa dalil rahba da gida wanda ke mai kyau wa zaujatin hasana mutum na son mata nagari ko mace na son miji nagari wa rizikin wasi da arziki mai yalwa wa ilimin nafi da ilimi mai amfani wa amalin salih da aiki nagari wa markarin hani da abin hawa mai kyau ba tsohon mashin ba Wasana'in sana'in jamil da abin yabo wanda yake mai kyau ila gairi zalika mimma ishtamalat alaihi Ibaratun mufassirin zuwa ga wani haka daga cikin abin da bayanai na masu fassara alkur'ani ya ƙunsa, da ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa'annan duka ka tattara ka ruka a lokaci ɗaya. mana ce wala munafata bainaha babu wani karo tsakanin bayani da maluma suka yi fa innaha kullaha mundarajatun fil hasanati fid dunya limu wayannan suna daga cikin ababa masu kyau a duniya yace wa ammal hasanatu fil akhirah amma mai kyau a lahira kuma fa fa alla zalika dukhulul janna abin da yafi girma ne shiga aljanna da ka ce wa ce ce hasana karo ki Allah ya shigar da kai aljanna wa uhu da abin da yake yake biye da aljannan min al'amni min al akbar fil daga amintuwa daga barin firgita mafi girma a farfajiyar na kiyama mutum na addu'a yana roƙon alhassana fil akhira kan Allah ya amintar da shi daga barin wannan fargaban wa taysirul hisab da hisabi mai sauki alhassana ne fil akhira wa ghayru zalika da makamancin wannan min umuril akhirati Saliha. daga cikin lamura na lahira masu kyau amma cewa wa kina azabin nar cewa amman na minan tsira daga barin wuta fa huwa yaqtadi taysiru asbabihi fi dunya ya kunshi sauwaka wa mutum kada ya aikata abin da ke sa ma mutum ya je shiga wata ranar kiyama a duniya mai cinabil maharin ta inda mutum zai nisanci abin da aka haramta wal asam yana nisantan ainihin sabon Allah wa tarku shubhat da barin duk wani shubha ababe na rikitarwa wal haram da haramu wal hadha waradat sunna bit targhib fi hadha du'a na haka sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a wurin kwaitarwa kan arinka yin wannan addu'a an samu ya bi anas dan malik yana cewa ayu da'atin kana aktharu ma yad'uha annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani addu'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi akan kowane addu'a a rayuwarsa Wadannan addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi yin wannan addu'an fiye duk wani addu'a qala sai anas dan malik ya ce yaqulu annabi sallallahu alaihi cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira kuma ka kare mu daga barin azaba na wuta kuma na dan Malik kansa ya kasance in zai yi addu'a duka sai ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar baya wasa da wannan addu'a baya wasa da wannan addu'a to wannan addu'a addu'a ne wanda yake bai kamata ma wani mutum yi wasa da shi ba domin Allah na gwada muna ina daga cikin jawami alkalin zance daya wanda ya kunshi ababe da yawa wanda aka samu daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka muka dubi wannan addu'a a halin tawafi in alhazai na tawafi wannan kawai ne abin da yake ma'asuru daga manzon Allah sallallahu na addu'a da aka gwada kana tawafi sai kayi shi saboda komai da kai kana fama Allah ina son gina gidan bisa ina son sai babban mota ina son kaza duka kace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya shiga ciki to zaka ta fama wani abin da ma ya dame ka shi ka manta da wannan abin domin lokacin ababan sun ma yawa kuma lokacin yayi karanci ka ce rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar duk wani abin da yake mai kyau duniya ka ruka abin da yake mai kyau lahira ka ruka kuma ka ruki Allah ya kare ka daga barin ainihin azaba na wuta su wane ne ke wannan addu'a mu'minai suke wannan addu'a ko malumma magabata sun yi sabani kamar da imamul kasir ya faɗa akan ma'anan wannan abin ake ce mai alhassana fi duniya akwai zance da imam ainihin bagawi ya kawo a cikin tasirin sai ce ali ɗan abi talib allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce abin da nufi da alhassana fi duniya mai kyau a duniya ya ce imra'atun saliha ya ce mata nagari ko kuma ce ta samu miji nagari kenan mutanen kwarai su samu an ɗaura aure tsakanin su to an samu mai kyau a duniya kenan sannan alhassana fil Akira ya ce aljanna ya ce aljanna ita ce hassana fil Akira. haka na kwanzance ka samu daga amur Allah ya ƙara yadda gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce a duniya kulluha mata ce duniya gaba ɗayanta ababen morewa ne da jin daɗi wa kairu mata ihal mar'atu saliha ce fiyayyen abu na morewan duniya shi ne mace nagari daga wannan hasana kenan fi duniya sa'annan akwai zance da aka samu daga alhassan al-basri yace alhassanatu fi duniya yace al al'ilmu wal ibada ce ilimi da bautan Allah shi ne mai kyau a duniya sannan ya yace alhasanatu fil ya yace aljanna ya samu aljanna ya samu mai kyau kuma a lahira haka ya kwazance da aka samu daga Imam asuddi da ibn hibban suka ce alhassanatu fi duniya rizikan halalan arziki na halan wa amalan salihan da aiki na gari kace wa fil akhirah zo lahira kuma al maghfiratu was samun gafara da lada da zai kai mutun shiga aljanna to mutun ya samu wayannan har ya samu alhasana duniya ya samu alhasana lahira daga cikin mutane akwai wanda ke cewa rabbana atina fid dunya hasana ubangijinmu ka ba mu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu mai kyau kuma a lahira wa kina azaban azaban ka kare mu daga barin azabin wuta wannan addu'a ba addu'an wasa bane akwai hadisi daga ka samu daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda gare shi ce lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rajulan min almuslimin qad misl alfarqi wani daga cikin musulmi ne wanda ya ciwo ya rami ya rami har ya zama kamar dan kaza kankani da shi ya rami ya rami annabi Muhammad sai kai mai ziyara faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai cewa na mutumin hal tada'ullaha bi shay'in aw tas'aluhu iya shin kana roƙon Allah da wani addu'anka ko kana da wani irin addu'a ko wani roƙa na musamman da kake roƙon Allah nuna min addu'an kawana na mace kwarai kuwa wallahi ina da wani addu'a da nake roƙon Allah da shi na musamman yake kuntu aqulu na kasance ina cewa Allahumma ya Allah ma kuntu mu'akibi bihi fil akhirah duk wani abin da za a ja kunya da shi lahira in dai akwai wani abu da za a min azaba da shi a lahira fa'ajjilhu li fi duniya, Allah ka gaggauta min wannan azaban duniya in dai yi wani laifin da za a min azaban shi lahira Allah bari azaban ya zo duniya in shawuya wahala a duniya idan na kai lahira Allah ka yafe mini fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce subhanallah ce tsarki ya tabbata ga Allah ce subhanallah la tutiku ai baka iyawa azabar lahira amma duniya la tutiquhu wallahi ba za ka iya ba aw la tastati'uhu ba abinda za ka iya ne ba fa halla kulta ce da ma a ce ka ce ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar da wannan kafa da ila yafi maka atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kai wannan addu'a to kaga annabi sallallahu alaihi ya lura da lamarin mutane kaman wani abu ne yayi ya sanya yake ta ramewa irin wannan rame wanda yayi sai ya tambaye shi shin kana wani addu'a ne sai ya bayyana ce ma a'a kakai irin wannan addu'a kace Allah kai min azaba na duniya a'a ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar duk wani abu mai kyau da kake nema duniya ka roka naka bayin Allah in kun tashi addu'a in mun tashi addu'a kada mu yi wasa da wannan addu'a kada ka je kana bidan wani addu'a na musamman wani special wani addu'a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar inda mai kyau kike so duniya da lahira ka wannan addu'a da sauranka ka bar abin da ya kamata ka yi roka da shi kamar yadda ya bayyana muna Allah subhanahu wa ta'ala ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu yace wancananka su ne suke da kaso suke samun rabo bisa ga abin da suka aikata a duniya suna samun rabo suke samun ainihin kaso bisa ga abin da suka aikata duniya nan da lahira lahum nasibun mimma kasabu suke da rabo wanda ke mai kyau bisa ga abin da suka aikata wallahu sari'ul hisab kuma Allah sarki ne mai saurin hisabi an tashi ranar kiyama jama'a masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gama hisabinsa domin lamari na Allah ba irin lamari ne na 'yan duniya ba kuma shi wannan mutumin da ya yi wannan addu'a da annan salasa ya ce mai da ka ce rabbana na fi duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa na azabin nar sai yi wannan addu'a fada Allahu fashafahu sai roki Allah da wannan addu'an sai Allah ya warkar da shi wannan hadisi Imam musulmi ya da shi a cikin sahihin kan hadisi na lamba takwas kuma da wannan za mu kawo ƙarshen karatunmu na yau kan aya na ɗari biyu da biyu in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa cikin yardan Allah sai mu tashi wadkurullaha fi ayyamin ma'adudat insha Allah amma da akwai sauran lokaci kaɗan akwai tambaya ɗaya ko biyu za a iya tambaya muna da jawabi kamar yadda muka saba sai mu ba da jawabi kai tsaye insha Allah ta'ala na'am to ba tambaya mun tsaya da karatu na'am wa alaikumus na'am na'am na'am na'am na'am sujudu sahu na'am na'am na jin wannan tambaya shine ina sallan zuhur misali sai na yi raka'a na biyu bayan raka'a biyu ya kamata in zauna sai na manta ban zauna ba sai da na miƙe tsaye na ci gaba da sallah ina cikin karatu sai na tuna kamar ai sallan azahar nan da nake yi na manta a kogo sallan narke ne zaka na manta ban zauna ba sai kuma koma na zauna ba shi na cigaba da sallan wannan da yawa na ga ya za a yi haka nan ma kuma yin haka shi ne daidai in mutum na sallan a zafar misali sai ya manta bai zauna ba har ya miƙe tsaye in ya riga ya miƙe ya tsaya ya tuna bai komawa ya zauna kuma domin tsayuwar nan rukuni daga cikin rukunan sallah zaman kuma daga cikin wajibatu sallah in ana cikin rukuni ba a fita a komo cikin wajibi da haka wannan zaman ya fita kenan amma akwai sahau sai an yi sujada biyu an gyara domin an rage wani abu cikin sallah kuma sujada za a yi kabuli ne to lokacin da mutum ya tashi sai ya tuna bai koma ba bayan an zauna kuma an yi tayya kuma sai aka manta kuma ba a yi sujudu ma aka yi sallama in bayan an yi sallama aka tuna fil waqt mutum ya kuma zai su sujada ba wani abin da ya sami saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sahu ya faru a cikin sallansa sallan azafar sai ya a abin ko la'asar ya a abin kawai ya yi sallama ya fita ya tsaya waje yana tsaye akwai wani ainihin katako da ke gaba masallaci ya jinginawa wannan katako sai wani mutumi ana kira shi suna zuliyadain sai zai cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a an rage sallan ne ko ka manta ne sai mazan allah sallallahu ce ban manta ba kuma ba a rage ya ce a shi dai ka manta sai an nasa alaihi bisa ya a sadaka zuliyadain shin wannan mutumin yi gaskiya suka ce kwarai kuwa shi annabi sallallahu alaihi ya bar aka komo da shi cikin masallaci shi cika sallan yi su sahu ya gyara wannan sallan da haka ana yi in ana cikin lokaci nan ko lokaci ya wuce lokacin sai mutum ya biya wannan sallan amma an lokaci na nan da aka yi sallan zuwa lokaci ko da mutum ya yi magana wannan bai bata sallansa sai zo yi sujudu sawu ya gyara sallan wallahu ta'ala a'lam shi dai wasu malama na cewa mutum ya yi magana ko harka dai sai ya kuma gina sabon sallansa amma wannan ba mu san kuma ne dalili ba Allahu alam annabi sallallahu alaihi yayi magana har ya tambaya gaskiya da aka ce mai eh gaskiya ne ya komo kuma sai ya gini kan wancan sallan bai fara sabon sallah kuma ba da aka ce ayi sujada wannan lokacin a gyara wallahu ta'ala alam na'am na'am ina ji ba wani abin da yake abin tambaya ko mun tsaya na bi na muka faɗi cikin wannan zama wanda yake ya dace Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntuɓin harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afuwa ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh